Malam Alhamdulillah dama ka san wato sunan sunan abin an bukata clarification. Na'am. Wallahi bawan Allah nan sai yanzu ba na ƙara tabbacin kowaye. Na'am. Ka gane ina kwastoma na ne ina ganin tsawon shekara hudu da na wuce. Allah sarki. Nan yake sayar da nama me ake cima abin nan. Ita shigo kasuwar dan kure. Na'am. Wurin gate nan wurin yake sayar da kayan ciki. Na'am. to da farko dai ban ma san shine yana da jinkan an haru to ni likita ne na abun nan dabbobi Allah sarki to colleagues din mu na cikin genus din mu na cikin waɗanda ka meet inspection haka an yanke dabba an ɗebe kayan ciki za su kawo su yi investigation wanda an lafiya lau su yi passing out for human consumption wanda kuma at the issue sai su yi withholding din su to shi mutumin da abun ya faru sai na kira wanda ainihin yau shi ka duti shi ka duba abin da ke faru abin da ke kayan da ake karuwa to sai yake min ya yace what happened was problem din da ya jawo ma wannan magana ya yi ta ilimi cikin jahilai na'am ina ishun nan ta na malam Bauchi exactly Bauchi hmm. ana batun ne ana labari saboda shi dan da baya da min bayani sai na fahimce shi ahlus sunna ne na kwarai na irin wannan da ke son ahlus sunna ne ba su yawon masallatai duk inda ake karatu inda da wannan Dr. Jabir ke karatu eh. ko da Masar Sokoto duk inda ake karatu yana zuwa da shi aiki wallahi ahlus sunna ne na kware wannan ba wai ma ko ma bai ma yana yaran su ga Allah Allah sarki ka gane to matsalar da suka zo sai ake magana kan ishu din na ah, ah, Abdulaziz Bauchi kenan da ke faɗa Abdulaziz Bauchi mm, na fahimta to sai yake cewa ce ai Abdulaziz Bauchi ya muna nazance ne amma gaskiya faɗa na'am ka gane sai yake cewa ai ba ma shi ba ko kai magana ka ce mu wane don annabi ba a cewa don annabi na'am to ka san sometimes cikin mahuta za ka ga wani kana dan da issue da shi sai ya samu dama kawai ya ce me ga suna ana haka sai wani ke cewa to kai magana ka san kai ma muna cewa ka zagi annabi sai ci ka ce na zagi annabi dan na ce ba cewa don annabi in ba Allah ba a haɗa komi a ce don wani. Na'am. ce to ana haka dan sa'in ya shiga tsakanin su sai ya ɗauko wuka shi wanda suke magana da shi sai ce wala jinin kamar halatta ya ce na rantsa duk taɓa ina yakan ka nima. Mm. Dan wannan abun da ya shiga sai wani ya biyo sai ce wai cewa ba a cewa don annabi. Mm. ya ce ayola da don annabi don Allah don shehu don hudu duk ana faɗi kuma wala mutu ya ce mana ba haka ba sakkwato na sai mu zubar da jini. Mm. abun haka ya dan fara sai aka aka ga doko kuka sai suka ɗauki duki bari su yi mai jiwa shedan hmm. su yi mai jiwa shedan yana suna jiba shi haka kwato sai a ce a ah, kai annabi ya zaga to kawai jahilan cikinsu da abin gan sai suka kama ɗaukar duwatsu suna jiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gane to ana haka su shi manajan mahotan sai abun ya ji sai suka ga mutanen waje sun fara fitowa. Da hmm. shigowa sai ya jayi ya sa shi cikin ofis ne shi. Hmm. sai shi wannan likitan sai ce mai abinda annan kaga magana ga bawai ka abin gana wallahi fassara ta da su nan take yanzu saboda jahilai ne a cikin wani ga ko fatiha ba su ya ba hmm. sai aka ja fita da shi sai ka ci to abinda annan a kira yan sanda shi ci din mu na wurin sai ya daga waya sai ya kira kwanni yan sandan kwanni hmm. suka zo makin su zo with full force sai suka turo yan sanda uku cikin mafti guda rike da wata matattabbin daga sai mm. sun faɗa sun ce yadda abin na ka son koma yan ba su sun kai sauri sun kaza mutumin nan ba kawai ma jahallan gana halaka shi mm. sai suka wuce suka bar su wurin ana nan kawai dai yana ga suka overpower yan sandan da me yake da suna da ga jahilai ne ga wuka ga me ba ruwansu da zubar da jini ko ba tsaya an kai dogon bincike ba mm. kawai suka zauna suka dirama ba Allah na su a kashe shi amma wallahi wallahi tallahi wannan ba ba wai inda ya zagi annabi kaji abin da ya faru kawai wasu kila aka buka na zan iya sanin sunan shi wanda aka yi ma wannan abun aka kashe shi bari amma na i just drop his na dogo hoton shi yanzu bari zan turo ma hoton shi ta abin da zan bai cikin wala amma gaskiya zan wada ma kana hada sunan shi urgently don Allah yanzu kana iya bincika kana iya zuwa nan wurin ko dan uh, kure ba da ba ai barin ga ma kusan kasuwan yau kadai ne ban shiga can ne ba to in ka shigo ina wurin kana shigowa ka hanka shiga gate magi yake ko kuma wannan karamin kofa a kofa yan magi nan main gate wallahi ban rasa sanin shi don nan nake fakin mota na duk wurin nan ba wanda bai sanni ba to ka san in ka sauko akwai wallahi masu sai da kayan kayan ciki wurin na sani to nan wurin nan yake ka hanka shiga kofa yana nan wurin na shi yanzu da Allah a WhatsApp da barin binciki sunan shi Zan yi eh, rubutu a kai, ba damuwa. Allah ku maka a kan saboda mutane jahilai sun koma abu. Ba damuwa, ba damuwa, ba damuwa. Mutum na nan da matsala da kai kawai sai ya lake ma cikin. Da Allah ɗan yi sauri ka turo min hoto shi sannan ka nemo min sunan shi da Allah, ko da yake zan iya bincika sunan ma yanzu. Eh.